الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وأما محبة الرب سبحانه لعبده فقال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال تعالى يحبهم ويحبونه وقال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين وأما الأعمال التي يحبها الله من الواجبات والمستحبات الظاهرة والباطنة فكثيرة معروفة وكذلك حبه لأهلها وهم المؤمنون أولياء الله المتقون وهذه المحبة حق كما نفك بها الكتاب والسنة والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والحديث وجميع مشايخ الدين المتبعون وأئمة التصوف أن الله سبحانه محبوب لذاته محبة حقيقية بل هي أكمل محبة فإنها كما قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله وكذلك هو سبحانه يحب عباده المؤمنين محبة حقيقية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 wanda kuma shi ya zo daidai da biyar ga watan daya miladiya ta dubu biyu da goma a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna as-suffatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar shakin malamin nan Sheikh al-Islam Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani ad-Dimashqi wanda aka haife shi hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama na da shekara 661 ya bar duniya hijira tana da 728 wannan kuma shine darasin mu na 54 a wannan littafi a jerin gwanan majalisanmu a wannan masallaci mai albarka wannan shine na 98 idan ba a manta ba gabar da ibnu taymiya yake magana akan ta ita ce al-mahabba ibn taymiya yayi magana akan san Allah da san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da san bayan Allah na kwarai kamar sahabbai da dangin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda wannan yana cikin a'malul qulub ayyukan da zuciya take yi manyan ayyuka da Allah madaukakin sarki ya farlanta wa zuciya ta so Allah ta so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta so sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ta so danginsa ta so bayan Allah na kwarai wannan duk yana daga cikin bangaren almuhabba wanda mutum ba zai zama musulmi ba sai ya so Allah da manzansa wanda baya san Allah da manzansa ba musulmi bane wanda baya san kakaf sahabbai gaba ɗaya su to wanda ma ba musulmi bane tattara sahabbai gaba ɗaya yace duk baya san su wannan ba musulmi bane wanda yake bacin wani daga cikin sahabbai wannan fasiki ne ko da kuwa ya so wasu in har ya raba abin da Allah madaukakin sarki bai raba ba ko ya kushe abin da Allah ya yaba to babu shakka wannan shine kushashe shine abin Allah wadai mun yi magana akan wannan gabar wancan satin da ya wuce ibnu taymiya yace wa amma mahabbatu rabbi subhanahu li 'abdihi faqad qala ta'ala faqala ta'ala wattakhadha Allahu Ibrahima khalila وقال تعالى يحبهم ويحبونه mun ji cewa bayan Allah suna san Allah bayan Allah na kwarai suna san Allah wanda wannan wani aiki ne da ya zama wajibi akan duk wani musulmi ya so Allah ya so abin da Allah yake so ya ki abin da Allah baya so ta bangare guda kuma ubangiji shi ma zai so shi sakamakon yana son sa ubangiji zai so shi sakamakon yana son annabi sallallahu alaihi wa sallama haka nan ubangiji zai so shi sakamakon yana kan bayan Allah waɗanda suke son Allah da manzansa wannan ne sakamakon da bawa zai samu idan ka so Allah da manzansa to kai ma ubangiji madaukakin sarki zai so ka wannan aqida ce ta ahlus sunna suna tabbatarwa da Allah sifatul mahabba wato sifar so ubangiji yana son bayansa na kwarai kamar yadda bayansa na kwarai suke san shi ubangiji yana son ayyuka na kwarai shi yasa ya ainihin shar'anta wa bayansa waɗannan ayyuka na kwarai din ayoyi da dama a cikin alkur'ani mai tsarki da hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallama masu tarin yawa sun tabbatar da wannan sifa ga Allah shi yasa ahlus sunna ba su yi wata wata ba wajen su dangana wa Allah wannan sifa tunda shi ya dangana wa kansa su ce Allahu yuhibbu yuhabbu wa yuhibbu Allah ana son shi shi ma yana so ana son shi bayansa na kwarai suna san shi Wayo yuhibbu shi ma yana son bayansa na kwarai wannan sifa ce da alqur'ani ya fito ya faɗa karara kamar yadda ibnu taymiya ya shiro mana wasu daga cikin ayoyi ba duka ba wasu daga cikin ayoyi na alqur'ani waɗanda suke tabbatarwa da Allah wannan sifa din kuma an san cewa aqidar ahlus sunna ba ta ja da Allah cikin abin da ya jingina wa kanta ba sa tawili da bankara ayoyin Allah su ce sun yi daidai da tunaninsu Allah madaukakin sarki shi ya bar wa kansa sanin hakikanin zatinsa mu mukan san Allah ne ta hanyar shi ubangiji ya sanar da mu kansa ta hanyar abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya gaya mana ba yadda za a yi ka san Allah ta wata hanya ba wannan ba to ubangiji ya tabbatar da kansa sifofi ya kore wa kansa wasu sifofi ka tabbatar masa da abin da ya tabbatar da kansa ka kore masa abin da ya kore wa kansa wannan shine hakikanin tauhidi in ana magana akan tauhidul asma'i was sifati ana nufin tabbatarwa da Allah abin da ya tabbatarwa da kansa na sifofi da kore masa abin da ya kore wa kansa kada ka kuskura ka jingina wa Allah abin da bai jingina wa kansa ba kada ka kirawo shi da wata sifar da ba sifarsa ba ka ba shi sifar da bai shazantu da ita ba ko sifar da yake akwai waya akwai na nakasa a cikin ta ubangiji madaukakin sarki ya tsarkaka daga dukkan wata nakasa daga dukkan wata waya. ubangiji yana da kamala ta kowane bangare kamala ta zafi da kamala ta sifa da kamala ta aiki sifofin Allah dukkan su kammalallu ne hakanan sunayen Allah dukkan su kammalallu ne hakanan ayyukan Allah babu nakata a cikin aikinsa babu makusa a cikin aikin Allah ayyukan Allah cike suke da hikima da gwaninta to duk wannan yana daga cikin aqidar ahlus sunna domin ita ce aqidar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsora al'umma akanta shi yasa nan ibnu taymiya ya kar wannan ya karkato da akala zuwa ga wannan gaba din mahabbatul rabbi li ibadi yadda ubangiji shi ma yake son bayansa dalilin da yasa ibnu taymiya ya kawo wannan saboda an samu waɗanda a tarihi suke rika korewa Allah maɗaukakin sarki al almahabba min tsarafai suka ce Allah ba a san shi baya so wani zai yi mamaki ya za a ce ba a san Allah bayan gashi shi yana san Allah to amma kada ka yi mamaki a wannan duniyar ta ta ubangiji ta'ala akwai abubuwan mamaki da yawa har ka mutu ba za ka daina jin su ba ilimi ne ka san me ake faɗa dan wata rana kada wani ka je ya faro ta ka yi mamaki Dama akwai can wanda suka yi ta farowar suka ce ba a san Allah Allah kuma baya so ibnu taymiya zai gaya mana dalilin su da yasa suka ce la Allahu la yuhabbu wa la yuhibbu wasu suka ce la yuhibbu shi ma baya so wannan aqida ce ta ash'ariya wani zai mamaki ash'ariya eh ash'ariya wannan dai da ake karantawa a makarantu ake mutum yake tinkawa ya ce shi ash'ari ne ash'ari aqidatan wani ma zai littafi ce al ash'ari aqidatan to a aqidar ashariya ba a jingina wa Allah almahabba, mahabba ba a cewa Allah yana so domin sun ce ai shi so asalinsa yana samun wato yana samun asali ne daga bukatuwa duk abin da kaji kana son shi kana da bukatar shi ne ubangiji kuma ba ya da bukatar komai don haka ba zai so komai ba su kaji ta inda suka bullo suka komai abin da Allah ya tabbatar wa kansa suka ce akwai mula'ama tsakanin abin da kake so da kai da abin da kake so wato sai an samu daidaito da dacewa sannan ka ji soyayyar ta samu to shi kuma ubangiji zai ka mislihi shay'un to tunda babu abin da zai yi daidai da shi har su dace da juna na ajiye yana so ko ana son shi don haka ba a jingina wa Allah sifar yana so ibn taymiya yace to Allah yana san bawansa saboda ya ce wattakaza Allahu Ibrahim khalila al-khulla ita ce a'la anwa'il mahabba a larabce soyayya mataki mataki ne al-mahabba karkashinta akwai anwa da yawa to al-khulla a ce wane khalilun wane to wannan shine a'la maqamil maqamatil mahabba an kai matuƙa kenan a soyayya da hausa mukan ce ba to wannan badadai din shine masoyi na na koli wanda kuma babu soyayya da ta dare wannan Allah yayi wa annabi Ibrahim alaihi salam wannan baiwar ya masa wannan falalar kamar yadda ya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan falalar yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya labarta mana haka لو كنت متخذا احدا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن manzo yace da a ce akwai wani da zan mayar da shi badadai wato in ba shi wannan matsayi na soyayyar hulla din to da abubakar zan ba ma wannan matsayin sai dai ni khalili na shine ar-rahman saboda ka annabi ibrahim alaihi salam da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam su ne khalila ar-rahman annabi khalilur rahman ibrahim khalilur rahman duk cikin annabawa babu wanda ya kai wannan mataki sai su biyu rak ibrahim alaihi salam abul anbiya sai kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama muhammadun sallallahu alaihi wa sallama khatamul anbiya waɗannan su ne suka samu matsayin kulla to kaga kulla a'lal mahabba kololuwar soyayya kenan ubangiji ya tabbatarwa da kansa cewa yana son annabi ibrahim so na koli kaga wanda zai kore Allah baya so makiyin annabi Ibrahim ne wanda dai yace Allah baya son wani kaga ya zama addu'a Ibrahim dan yana so ya kore masa falalar da Allah ya tabbatar masa to ko ya sani ko bai sani ba ko ya yadda ko bai yadda ba wannan shine lazimin kaulin sa sai dai idan ya fahimta da tuba ya dawo ya wa da Allah sifar da ya wa da kansa ya wa da annabi Ibrahim alaihi salam falalar da Allah ya masa ya wa da manzo sallallahu alaihi wasallam falalar da ya masa in kuma ya kiyaye to ganin da Allah yake ja ba da wani ba wanda duk ya kore kulla ba lalle da ya kore mahabba ba amma wanda ya kore mahabba ita kanta to kulla ta shiga ciki don ita ce kololuwar mahabba din wa qala ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbunahu Allah ce suna san shi ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu idan kun yi ridda kun bar addinin ku Allah zai kawo wasu mutanen waɗanda yuhibbuhum Allah yana son su wa yuhibbunahu su ma suna son kaga ana ubangiji kalara ya sifanta kanshi da wannan sifa ta muhabba fi'li mudari'i yana kunshe da masdarinsa yana kunshe kuma da zaman dinsa masdarinsa ita ce sifa din al muhabba zaman din kuma shine az-zaman al-hadir yana san su har yanzu ba wai ya so su ba ya gama ba zai so su nan gaba ba a'a yana san su an gane ko kaga ana akwai tabbatarwa da Allah sifatul muhabba. sannan kuma an tabbatar da cewa su ma suna san Allah wa yuhibbunahu kaga an tabbatar da mahabbatul abdi li rabbih to waɗanda ba su yadda da su tabbatar wa da Allah sifatul mahabba ba ya za su yi da wannan aya, ga ta dai karara abinda ta ce yuhibbuhum wa yuhibbunahu gwari gwari yana son su suna san shi ka san duk wani yare da ba larabci ba gwaranci duk yaren da ba larabci ba gwaranci ne duk wanda ba balarabe ba ba gwari ne yuhibbuhum wa yuhibbunahu suna san shi yana san su waɗanda ba su yarda da tabbatarwa da Allah sifar so ba in suka zo wannan aya ta so yuhibbu yuhibbuhum yusibuhum ko yuridu isabatahum yana san ya ka musu yana son ya ka musu ko yana nufin afon yana nufin ya sakanka musu sai su sai su sifan sai su fassara al-mahabba da al-irada wanda kowace sifa ce mai zaman kanta Allah na iya cewa yuridu itabatahu amma sai ce yuhibbu ya kawo kalmar mahabba wanda kalma ce ta larabci sananniya ga dukkan wani balarabe ko yau ya shigo gari ko yau ya ji ana karanta qur'ani bai taba ji ba ya ji kalmar yuhibbu ya san me take nufi yuridu kuma ya san me take nufi kaga sai suka faɗi lazimin lazimul mahabba lazimul mahabba shine a sakan ka musu amma ba wannan shine kadai mahabba ba ta yiwu kana san mutum baka tabe masa komai ba kuma ba sharadi bane idan akwai so kuma a ce akwai wani abin da zai biyo bayan so la shakka so yana haifar da wasu abubuwa na insani na karramawa na kyauta duk so na haifar da wannan amma akan iya samu san ba a samu wannan ba wani zaka ji kana san shi amma Allah bai hada ko har da zaka iya masa wani alkhairi ba har zaka iya bashi wani abu amma wannan baya kore baka san shi ba wanda ya ce ba ka san shi saboda haka kaga ashe soyayya daban sakan kawa kuma daban inda za ka duba tafsirin jalalai da ake karanta duk don ramadan duk inda kalmar yuhibbu ta zo ana fassara ta da wannan ne ko yusibu ko yuridu isabatahu wannan mai tafsirin ala sunnan bai sani ba cewa tawili ake shi ma sai ya bi haka ya rubuta saboda <coughs> wani abu ne wanda yake a lungu in ba amma karatun sa ba malamai ka gane ba sai kaga ai dai yana daga cikin tafsirin da ƙarin bayani to duk inda ga an sa yuhibbu an sa yufibu to tawili akai kokarin kawar da sifatul muhabba ne anillah bil munasaba su yi ya rubuta wannan littafin yana ɗan shekara 20 to da matashin sa yayi littafin jala ko ba shi kadai yayi ba shi da Jalaluddin al-Mahalli Jalaluddin al-Mahalli kuma ya fara da kafin zuwa nasi daga kasa suyuti kuma da ya rasu suyuti kuma ya dauko daga matsara ya haɗe shi amma lokacin yana ɗan shekara ashirin wato kaga bai ma gama haɗuwa a ilimin ba saboda haka yau sai sai yau sai buhum wannan wanda wanda ne tawil da suke wa mahabba to wai wa na hufa waɗanda su kuma ba sa tabbatar da sifatu abinda mahabbatul ibadi al'ash'ariyawa suna tabbatar da mahabbatul ibadi lillah amma ba sa tabbatar da muhammadun lahi da ibadihi a bambance wannan akwai aljahmiya wanda ibnu taymiya zai zai bayanin su su gaba ɗaya suke korewa Allahu la yuhibbu wa la yuhabbu to in suka zo wa yuhibbunahu sai suke wa yuhibbuna ta'atahu wa yuhibbuna ta'atahu kaga ba zatin sa suke so ba da'a suke so kaga wannan tawili ne ubangiji madaukakin sarki yana iya faɗar hakan amma ya kawo wannan jumla din ko ubangiji madaukakin sarki ba zai rika yin magana da ta batar da mu ba ya san magana za mu fahimce ta wanda ma'ana kuma ma'anar nan fata ce kuma ubangiji ya yi haka inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa alqur'ani littafin shiriya ne shiriyar ba zuwa ga hanyar da fi dai zama daidai to ba zai yi ba a ce ga lafazin da yafi zama daidai yafi dacewa kuma ubangiji ya bashi yayi wani yayi wani lafazin da zai zama maka dungu ka rike iska tare da cewa ba shi ake nufi ba وقال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ku kyautata lalle Allah yana san masu kyautatawa yace wa ahsinu ku kyautata me za ku kyautata ubangiji ya shafe maf'ul din dan a bar a haka a buɗe duk wani nau'i na insani kawai kai ka kyautata wa iyayenka ka kyautata wa danginka ka kyautata wa mabukaci ka kyautata wajen cinikinka wajen kasuwancinka wajen shugabancinka an bar abin haka dan anwa na ihsan da yawa ya shigo karkashi wa ahsinu ku kyautata duk abin da kuka san kyautatawa ne ku yi inna allaha inna idan ta zo ba'da al'amri ko ba'da nahi tufidu at-ta'lim inna allaha saboda Allah yuhibbul muhsinina yana san masu kyautatawa kaga anan ubangiji ya rataya mahabbarsa ga wasu bayinsa na kwarai su ne masu kyautatawa ya ce waɗanda suke kyautatawa yana son su kyautatawa mataki-mataki ne kamar yadda muka sani wani ya zo wani kyautatawa wani yana kyautatawa iyalansa amma ba kyautatawa makotansa wani yana kyautatawa iyalansa da makotansa amma kuma ba lalle ya kyautata ma wannan nesa ba wani yana kyautatawa a komai amma a cikin harkar kasuwancinsa ba ihsani wato za ka samu wani ya haɗa dukkan alwa'in kyautatawa sannan a wajen kyautatawar ma wani ya fi wani wani ya tashi kyautatawar zai ebo da babban mataki wani kuma zai ɗan irin da da halau gara mallau kaga kyautatawar hawa hawa ce to kuma wata sakamakon kyautatawar shine mahabbatullah mahabbatul muhsinin ko wanda zai kyautata ubangiji zai so shi a nan kenan tun da masu kyautatawar hawa hawa ne kaga mahabbar ma za ta zama hawa hawa فتتفاضل محبة الله لعباده حسب تفاضل أعمالهم gwargwadon yadda ayyukansu suke wani aikinsa ya fi na wani to haka sakamakon ma na wani zai fi na wani an gane ko da haka Allah yana so sannan mahabbat tashi ta hasabi gwargwadon yadda abinda za a kyautatawa abinda za a so ya zama wani ya fi wani gwargwadon yadda so na ubangiji zai kasance wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin ku yi adalci lalle Allah yana son masu adalci al-qisṭu shine al-'adl al-muqsit shine al-'adil amma kalmar al-muqsid al-qis ko al-iqsab wannan kalma kalmar adalci a nan wato da wannan da wannan lafazi ta fi kamala sama da kalmar al-adl shi yasa baya daga cikin sunan Allah al-adilu amma yana daga cikin sunan Allah al-muqsid an gane ko saboda kalmar al-muqsid al-adl ne wa ziyada adalci har da ɗuriya. har da a kan abin da ka san ana cewa adalci da kari na kyautatawa na ta shi a kai sai ki zama abin nan a kasaba ya yi adalci adalin a ce mufsin kasaba kuma ya yi zalunci kaga kawai alhamza ce aka cire sai ma'ana ta tashi ta canza kasaba ya yi zalunci a kasaba ya yi adalci al-muqsit adali al-qasitu al-zalim wa amma al-qasituna fa kanu li jahannama hasaba kaga anan ma Allah ya tabbatar wa da kansa sifatul muhabba yace yana son masu adalci fa atimmu ilaihim ahdahu ila muddatihim inna Allah yuhibbul muttaqina lalle Allah yana son masu tsoron sa masu takawa فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا lalle Allah yana son waɗanda suke kitali suke yaƙi a cikin tafarkinsa wato wajen ɗaukaka addininsa sahu sahu ka annahum bunyanun marsus kai ka ce wani gini ne wanda yake tamfare da juna bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa inna allaha yuhibbul muttaqin wanda duk ya cika alkawarinsa sannan yayi takawa to lalle Allah yana son masu takawa kaga duk waɗannan ayoyin suna tabbatar da sifa guda da ita ce sifatul mahabba saboda haka ubangiji yana son bayinsa na kwarai wa amma al-a'malu allati yuhibbuha Allah ayyukan da Allah madaukakin sarki yake so yana son bayansa na kwarai kuma yana son wasu ayyuka na kwarai min alwajibati na wajibai wal mustahabba da ayyukan da suke mustahabbi ne az-zahiratu wal batina na fili da na koyi fa kasiratun ma'rufa abu ne mai yawa kowa ya sani dukkan wani aiki na kwarai sawa'un na koye ne wanda ya ta'allaka da zuciya kamar tauhidi kamar raja'i wato tawakkali ga Allah duk waɗanda Allah yana son su inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah yana son masu tawakkali tawakkali aiki ne na baɗini haka na ayyuka na zahiri kamar sallah kamar azumi kamar zakka duk ayyuka ne na zahiri Allah yana son waɗannan ayyukan shi yasa ya umarne mu ya umarce mu da su ihsani ubangiji yana son ihsani kyauta ubangiji yana duk wani aiki mai kyau na zahiri da na baɗini ubangiji yana son su wa kadhalika hubbuhu li aliha haka nan ubangiji yana son masu wannan ayyuka wa humul mu'minuna awliya'ullahi almuttaquna waɗannan su ne mumine waliyan Allah masu tsoronsa don haka dukkan wani mumini mai tsoron Allah mai kiyaye dokokinsa Allah madaukakin sarki yana san shi wa hadhihi almahabbatu haqqun ibnu tabi'a ce to wannan so din na ubangiji ga bayansa da ayyuka na kwarai gaskiya ne ba kamar yadda wasu ke korewa Allah ba Ibn tabi'a ce a wannan gaskiya ne kama na faɗa bihar kitabu wa sunna kamar yadda alqur'ani ya furta haka sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama ita ma ta furta wannan wallazi alaihi salaful umma abinda magabata suke kansa wa immatuha da limaman magabata din wa ahli sunna da ahli sunna gaba daya wal hadisi mabiya da mabiya hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam wa jami' wa jami'u mashayikh ad-din al-muttaba'una da dukkan shehunai na addini waɗanda ake musu biyayya wato shugabanni wa immatus tasawuf har ma limaman sufanci abinda suke kai laha subhanahu mahbubun bi zati haka ne ko li zati ka san nawa da kaban naka daban annallaha mahbubun li zatihi mahabbatan haqiqiyya ubangiji ana son sa saboda wato ana son sa saboda zatin sa so na hakika bal hiya akmalu mahabba ka so Allah saboda zatin sa na'am abubuwan da ubangiji zai yi maka na kyautatawa na ihsani na ni'imtawa babu shakka za su ƙara maka wannan so da kake yi wa Allah amma kada su zama su kaɗai ne dalilin da zai saka so shi ta yadda idan wani abu ya na ƙasa daga cikin abin da yake baka sai so san naka shi ba na ƙasa in ya ragu san kai ragu in ya ƙaru san kai ƙaru kaga wannan akwai akwai illa a ciki a ce kana kana san Allah saboda kana samun kuɗi ran da samun naka ya ɗanyi ƙasa kaga kenan san naka zai yi zai iya kasa kaga bai dace ba ko dan ya baka lafiya ka fi kowa lafiya kakan yi shekara da shekaru ba ga asibiti ba sai wannan ta sa kai ta gode wa Allah kullum alhamdulillah alhamdulillah ran da kuma ubangiji ya waiwayo ka yana dan taba ka sai kuma ka fara jin cewa a ya haka kuma san da kake masa kuma ya rika rabuwa to wannan ba shine kamala wajen san Allah ba ka so Allah dan shine Allah kowane irin hali kake ciki kawai kan ya zama yana nan ba laifi ya yi ta hauhawa amma kai da rika yin kasa ba laifi son ya yi ta hauhawa saboda wasu dalilai amma kada ya rika yin kasa saboda kawai ka samu wata matsala wa idza uziya fillahi ja'ala fitnatan fitnatan nas ka azabillah kada ka zama haka wani abu ya same ka kuma ka sa fitinar mutane kamar azabar Allah baka wannan shine abin da duk malamai na kwarai tun na farko har na ƙarshe na kowane nau'i fanni daga cikin fannonin ilimi suka yi ittifaki a kansa cewa ana son Allah ne li zatihi saboda zatinsa shi yasa hadisin da ya zo baya muka ce bai inganta ba sanadan wa matnan أحب الله لما يرزوكم min من نعم من نعمه وأحبوني بحب الله وأحب أهل بيتي بحبي wannan bai inganta ba kuma ibnu taymiya shi da kansa a cikin minhajus sunna kamar yadda muka faɗa ya ce wannan bai inganta ba إسناده ضعيف فإن الله يجب أن يحب لذاته وإن كانت محبته واجبة لإحسانه ابن تيمية يقول وأن يتي bai inganta ba kuma Allah wajibi ne a so shi dan zatinsa duk da cewa wajibi ne kuma ka so shi dan ihsaninsa ibn taymiya ce bal hiya akmalu mahabba wannan soyayyar da zaka yi wa Allah dan zatinsa ita ta kowace soyayya kamala fa inna ma ta'ala kamar da Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah waɗanda suka yi imani sun fi tsananin san Allah sama da yadda suke san komai wa kadhalika huwa subhanahu wa ta'ala ya wajenka وكذلك هو سبحانه يحب عباده المؤمنين محبة حقيقية. أو قال لي نعم. wa kadhalika haka nan shi ma ubangiji yana son bayan sa yuhibbu ibadahu almu'minin yana son bayan sa mu'minai mahabbatan haqiqiyya so na haqiqa babu tawili babu kwana-kwana babu bankar nasi yana son bayan sa so na haqiqa kamar yadda su ma suke son shi so na haqiqa an gane ko sai ce me وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الطرفين زعمت منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب وأنه لا مناسبة بين الكريم والمقدس توجب المحبة وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجاهز بن درهم في أوائل المئة الثانية وضحى به خالد بن عبد الله الكفري أمير العراق والمشرق بواحد خطب الناس يوم الأضحى فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجهد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم قليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه وكان قد أخذ هذا المذهب عنه الجهم بن صفوان فأظهره وناظر عليه وإليه أضيف قول الجهمية فقتله سلم بن أحوز أبي خراسان بها ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع أمر ابن أبي وظهر قولهم أثناء خلافة الخليفة المتلتي بالمعمول حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوا إلى إلى الموافقة لهم على ذلك. ما لم وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الطرفين amma mabiya jihar ibn safwan sun yi inkarin sun musanta hakikar so daga bangarorin biyu bangarorin guda biyu su ne bangaren bayi ga ubangijinsu bangare guda bayi suna son ubangijinsu jami'a suka ce ba za su yi ba bawa baka isa ka so Allah ba sannan ta bangare ɗaya kuma mahabbatul ibadi mahabbatullahi li ibadihi san Allah ga bayan suka ce a'a ubangiji ma baya son bayansa ibnu taymiya ce haka jahamiyawa haka suka suka faɗa za'man minhum domin suna riya cewa annal mahabbata la takunu illa li munasaba baiwa a samu mahabba a samu soyayya sai dan wata munasaba wata dacewa tsakanin mai so da wanda ake so akwai wani abu da suka dace a kansa to wannan za ta sa wannan ya so wannan wannan ma so wannan suka ce to shi ubangiji babu wanda za a ce yayi daidai da shi ko wani yayi daidai da Allah don haka kenan babu soyayya tsakanin Allah da mahluk tsakanin al-khaliq wal makhluk sai suka ce illa li munasabatin bainal muhibbi wal mahbub sai da wata munasaba da ke tsakanin al muhibb wanda yake so da wanda ake so wa annahu la munasabata bainal qadim wal muhdath suka ce babu munasaba tsakanin wanda yake kadimi ba shi da farko ba shi da karshe wal muhdath da wanda yake fararre ne kuma mai karshe tujibul muhabba babu wata munasaba da za ta wajabta soyayya tsakanin su don haka da suka yi amfani da wannan logic na hankali sai suka rushe sifar muhabba suka kore ta daga Allah to kaga yadda hankalin ɗan adam yake burma shi wani lokaci da zarar mutum ya ajiye nasi gefe guda yace zai yi lissafi ne da hankalinsa to zai yi tsirkaniya zai zai su kwana yayi wani guri wanda cikinsa a nan zai halaka shi yasa ko me kake yi to kaka ajiye nasi guri guda ko me kake yi kaka ajiye nasi guri guda ba laifi nassin nan kai kokarin fahimta da hankalinka ubangiji ya baka guzuran hankali domin ka yi amfani da shi wajen gano abin da Allah ke gaya maka amma kada ka yi amfani da kwakwalwarka da kwanyarka da makamin hankalinka dan ka rushe nafsi nafsi shine a gaba ba hankali ba hankali yana a nafsi ke yi wa hankali jagora amma da hankali ba yi wa nafsi jagora to amma su waɗannan tunda sun mayar da cewa hankali shine jagora nafsin shi ma yana raka shi ne sai ya zama na duk abin da ya ci karo da hankalin ɗaya daga cikin su sai ya sa kafa ya shure shi ya taki ya ce bai yadda ba ba ka ba a kiyasta nafsi da hankali babu shakka dukkan wani kyakkyawan hankali lafiyayye to baya saba wa nasi zai fahimci nasi ya kuma fahimci hikima da take karkashin nasi wato nasi ba zai saba wa lafiyayyen hankali ba amma zai iya sa hankali kuma cikin ɗebuwa ya kasa ganowa amma wani kuma ya masa bayani ya yi masa bayani sai kuma ya gane sai yasa ba daidai bane kace shari'a sabanin hankali a shari'a ba ta saba hankali sai dai wani lokaci ta ɗimauta hankalin ya dimauce ya kasa gane ina aka nufa amma da masa bayani sai da hanya amma ta saba masa an gane ko shi yasa Allah yake kira zuwa ga hankalta la'allakum ta'qilun la'allakum tatafakkarun inda a ce hankalin daban shari'ar daban yaushe ubangiji zai rika cewa ku hankalta mana wa ya ya'qiluha illa al-alimun dan mai ubangiji zai raba fahimtar shari'a da hankali in har ya zan hankalin ya saba wa shari'a dan haka kuskure ne shi yasa ibnu taymiya yayi wa keken littafin nan nasa dar'u ta'arudul aqli wan naql yana nan an buga shi sifili goma sha ɗaya wato ije wato karan hankali karan hankali da nassi ya ije shi ya ture shi duk kuma nan yake yi razi, fakar dini razi ko ibn khatib da magoya bayansu waɗanda suke ganin cewa hankali shine jagora shine jagaba nassi zai biyo bayan ne to yayi ma wannan tunanin kata kata cewa nassi shine a gaba hankali zai biyo bayan nassi ne kuma in ka ga an yi abu ka gane ba to ka tuhumi hankalinka ka tuhumi hankalinka ba wai nan za ka tuhuma ba to amma su waɗannan tunda sun riga sun sanya hankali shi ne ke tsara musu shari'a sai ya zama kuma an yi ta samun abin nan ka duba duk abin da kawai hankalin dan adam ne ya kawo shi sai kaga ana ta samun rudani a kansa yau a faɗa gobe kuma ka zo a zo ana gyara jibi kuma a zo a ce bai yi ba kana dai ga constitution yadda kullum constitution ta ake kullum sai da a ce kaza ba ba haka ya kamata ba a sake zama a sake tsara shi wani ma in ya zo ya ci karo da nashi hankalin ko da nashi maslahar shi ma ya sake kwance shi to haka za a yi ta yi amma na Allah yana na yadda yake ba zai canza ba mara yace wa kana awwalu man ibtada hadha al-bid'a fi al-islam huwa al-ja'l ibn dirham farkon wanda ya kawo wannan bid'a a musulunci wata bid'a yake nufi bid'atu tatil bid'ar rushe sifofin Allah bid'ar cewa ba a jingina wa Allah sifat sifatu subutiyya sai dai as-sifatu salbiyya duk sifofin da zaka tabbatarwa da Allah sai suka kore sai dai kawai ka ce ba kaza bane ba kaza bane ba kaza bane sune a sifatu salbiyya Allah ba kaza ba ba kaza ba ba kaza ba zaka wani gani yake kamar kamar yaban Allah yake ya yi ta korewa ba kaza bane ba kaza bane wannan ba ba ba ba yabo bane farkon wanda ya fara assasa irin wannan bid'a a musulunci a tarihin musulunci shine wani mutum da ake kira al-Ja'd ibn Dirham al-Ja'd ibn Dirham ya zo a zamanin tabi'ai amma asalinsa mutumin Farisa ne mutumin Iran ne ba Farisi ne kuma ya shigo musulunci amma da aƙidarsa ta farisanci aƙidarsa ta maguzanci saboda ka wanda aƙidar ta maguzanci sai ta yi masa tasiri kuma bai barta ba wanda ita ce ta masa wato driving har ya kai shi ga korewa ubangiji wasu sifofinsa akwai sanda wahab ibn munabbi abin eh wahab ibn munabbi yake masa wa'azi ya ce da shi sha qabbal ahabbu ilayya mimma tad'uni ilayya sha sha da yaren farisanci yana nufin sarki wato sarkinsu da maguzawa ya ce ni sarkinmu da maguzawa na ya fi soyuwa gari da sama da abin da kake cewa in karba ko in yarda da shi dan yakan je ya same shi ya ta kokarin sai ya canza masa fahimtarsa wato shi ja'al ibn ya kan je ya same shi ya samu wahab akan sai ya canza masa fahimtarsa ya dora shi akan fahimtar ta'til wato rushe sifofin Allah to shi kuma wa ibn munabbi sai ya dinga masa wa'azi karshe sai ya ce kaga ni sarakunan mu na maguzawa na fi son su sama da abin da kake gaya masa nan don haka wannan mutum shi ya shigo musulunci ya kuma assasa wannan bid'ar sai a wa'il al-mi'ati thaniya a farko farkon shekarar hijira ta ɗari malamai sun yi tarjamar kamar الذهبي أشكل ميزان الاعتدال دا ابن حجر أشكل لسان الميزان gabanin su irin su ta ibn kathir irin su ibn al-asir duk sun yi tarjamar wannan mutum sun dan faɗa abin da suka sani na labarinsa shi wannan mutum shi ya fara iya cewa lam yattakhidh Allahu Ibrahim khalila Allah bai rike Ibrahim ba dadai ba shi ya fara cewa lam yukallim Allahu Musa taklima Allah bai yi magana da Musa ba yana da zandaka iri iri iri iri ayyukan zandikanci akwai sanda ma ya taɓa ɗaukan kwalba ya zuba ƙasa ya zuba ruwa a ciki ya ajiye bayan an ta daɗe a ajiye haka sai zazzage sai ga tsutsotsi sai ce to shi ma ya yi halitta kamar yadda Allah ya yi shi da gaya wani malami ya ce to a gaya masa ya gaya mana namiji nawa ne a ciki mace nawa ce suka je a rike su a ce bayani su nawa ne kuma namiji nawa aka samu ko mace nawa aka samu kuma duk wanda ya kama hanya yayi nan ya kira shi ya dawo to kaga shi dali ba zai iya ba ba ga wannan zindikanci ne ya danganta kansa wato daidaita kanshi da Allah ya ce shi ba ya yi halitta kamar yadda Allah ya yi to wannan zindikancin nasa da yi yawa shi ya sa Hisham ibn Abdul Malik don a zamanin hisham ibn abdul malik ne ɗaya daga cikin khalifofin daular bani umayya sai ya fatattake shi shi da ya kudo kufa a nan kufa ya haɗu da wani da ake cewa jihar ibn safwan sai masa barbarar tunaninsa shi ma sai ya tafa sai ya zama nashi sai ya zama mabiyi shi karshe ya je abin nan ya je abin nan abdullahi ibn nan khalid ibn abdullahi qasri shi ya kama shi ya yanka shi saboda kancinsa saboda kullum rushe addini yake kana cikin al'ummar musulmi kuma kana mata barna irin wannan gara ya zama ɗan fashi da ya zama yana lalata aqidar musulmi to idan har za a kashe ɗan fashi wannan shi ya fi dacewa a kashe saboda haka Khalid ibn Abdullahi al-Qasri ranar Idi babbar sallah bayan yayi hudu ba an yi sallah ya abinda ya yi hudu ba ya gama cikin hudu da yake cewa zahu taqabbalallahu dhahayakum ku tafi ku yi layya ko Allah ya karbi layyarsa fa inni mudahhin bil ja'd ibn ibn dirham ni zan yi tawa layyar da wannan arna innahu za'ama anna Allah lam yattakhid Ibrahim khalila yana riya cewa Allah bai riki Ibrahim khalil ba wato bada dai walam yukallim Musa taklima kuma bai magana da Musa ba saboda haka sai ya sauko ya yanka shi to wannan shine abinda Abdullahi ibn Khalid ah, ah, Khalid ibn Abdullahi al-Qasri yayi wanda a lokacin sarki ne abin nan a ah, wasit yayi layya da al-Ja'ad ibn Dirham wanda duk wani wanda yake son sunna a lokacin sai da ya ji daɗi saboda an cire musu wata guba wata annoba da ta addabe su shekara da shekaru sun rasa ya za su yi da ita shi yasa ibn al-qayyim a cikin nuniyarsa al-mashhura yake cewa walida dhaha bi ja'd khalid al-qasri yawm zaba'in al-qurbani yace iz qala ibrahim laysa khalilahu kalla wala musa al-kalim ad-dani شكر الضحية كل ساحب سنة لله ذرك من أخي القربان ابن تيمية yake faɗa cewa dukkan wani mai sunna ya ji daɗin wannan shi yasa tarihi kowa ya zo sai ya faɗi wannan kisa da cewa an samu takaddama daga baya-baya wajen ingancin kisar wasu sun ja da cewa bata inganta ba kamar mashhur Hassan Salman a cikin littafin sa qasasul la tasbut aw qasasul la tasbut ya rubuta cewa bata inganta ba wasu ɗaliban su suka goya masa baya amma wani malami ya yi masa raddi ko in ce wasu malamai sun masa raddi kamar Dr. Muhammad Khalifa at-Tamimi ya masa raddi a cikin wani littafi da ya kawo suna مقالة ta'fil wal ja'd الدرهم dirham inda ya bada tarihin الدرهم سنة dirham sannan kuma ya kawo wannan magana ta كسر su waɗanda suke kore kisar abin da kisar nuna maka to ce a musulunci idan mutum musulmi ya shiga hannun arna suka ce sai ko dai ya kafarta ko suka shi musulunci ya halatta masa ya faɗa abin da suke so ya faɗa dai ya kuɓutar da ransa ba haka bane haka ne sai ko mutum ya zagi manzon Allah ko ya kashi musulunci ya halatta masa dan ya san abin da yake a zuciyarsa ba haka bane illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wannan mutum ja'al ibn abin nan ja'al ibn jarha zai iya zai iya cewa ya tuba zai iya cewa kuskure da a kyale shi zai iya cewa kuskure yake dan a kyale shi amma ya yadda ya mutu akan bid'a ya yadda ya rasa ransa kar kalma ɗaya zai faɗa a kyale shi in ya so ma ya gudu ba arzullahi wasu a je wani guri ya ta bida'arsa amma ya yadda ya mutu akan bida wanda yana maka hadarin bida shi musulunci kaga ba a jefa ɗansa cikin wannan hadarin an buɗe ba kuma amma bida kaga ta jefa shi cikin wannan hadarin sun mana zala fa zabahu ya sauko ya yanka shi وكان قد أخذ هذا المذهب عنه الجاب ابن صفوان الجاب ابن صفوان ya ɗauki wannan mazhabar shi ma daga wajen Ja'ad ibn Dirham wato shine malamin sa akan wannan mazhabar shi wannan al-Ja'ad ibn Safwan shi yake jingina wa dungurungun mazhabar a ce al-Jahmiyya mabiya Ja'ad ibn Safwan amma shi ma malamin sa a cikin wannan aqida shine al-Ja'ad ibn Dirham fa azharahu sai ya karba aqidar ya fito da ita karara wa nazara alai har ya rika rika tattaunawa yana jahiliya da mutane akan aqidar wa ilayhi udhifa qawl al-Jahmiyya zuwa gare shi aka aka jingina qaulin Jahmiyya ake cewa wannan magana ce ta mabiya jihar aljahmiya to shi jihar ibn safwan Asabar samarqandi a rasibi kasancewarsa shi ne wanda ya ƙara fito da mazhabar ya yi mata kwaskwari ba ya mata kare-kare saboda haka sai aka jingira mata shugabancinta ba ta samu mabiya ba ya shiga nan ne ya shiga nan a ɓoye yana ƙoƙarin yaɗa ta amma shi jihar lokacin da ya karɓa aƙidar lokacin da suka haɗu da da shi ja'ad ibn dirham a kufa ya bashi aqidar sai ya zan yana fitowa fili karara yana ga mutane hudu ba da wannan aqidar kuma yana kokarin jawo mabiyansa sannan ya shigar da wasu abubuwa sababbi a cikin wannan aqidar saboda haka sai ya zama shugabanta to shi ma dai karshen sa kashe shi aka yi kamar yadda aka kashe ubangidansa aljam ibn safwan sai shi dalilin kashe shi shi ne ya haɗa kai da wani ɗan tawaye a lokacin akwai wani ɗan tawaye da ake kira alharis ibn surayj alharis ibn surayj ɗaya ne daga cikin waɗanda suka yi wa sarakunan banu ubayya banu ubayya tawaye suka shiga suna yakar su a garuruwa har suna cin wani garuruwa na na daular banu ubayya da yaki to lokacin da shi <coughs> ja ibn safwan <coughs> ya haɗu da wannan sai zama sakatarensa saboda shi ja ibn safwan an ce mutum ne mai baki mai fasaha zaka duk inda yazo yayi magana sai ya ji hankalin mutane zaka sai ya tafi da wasu masu raunin tunani masu raunin imani to duk kuma wanda yake sha'anin harkar siyasa da abin da yana son mai baki ko mun lalacewa ko da mutum yana da manufa mai kyau inda zai shiga harkar siyasa da mulki karshe sai kaga ya jawo wasu bara gurbi ba tattu sun zama tare da shi saboda wai su amfane shi a wani a wata harkar kamar za ga dan siyasa ya tara yan daba a gidansa dan yan bai kuke ce musu dan kauraye ko <laughs> to ka gani haka nan in ba siyasa yake ba abin da ya dace da kaura amma tun da ya shiga siyasa kaura ya zama nashi saboda haka shi wannan mutum sai ya jawo aljam ibn safwan duk da lalacewarsa da gurbacewa sa, saboda yana da baki zai tsaya gaban jama'a yayin magana nan da nan ya tafi da hankalinsu sai ya mai da shi shine sakataren sama duk wasu harkokin rubuce-rubucensa shi yake masa to lokacin da aka cimma wancan mutum nasar ibn sayyar ya cin masa ya kashe shi sai ya zama da shi jab yana nan shi ma daga baya ɗaya daga cikin sarakunan kurasan wanda ake kiran shi salm ibn ahwaz shi ma ya kashe jab din to shi ma aka tashi ta kare kaga isnadi da yana fitowa na ita wannan bid'a din za samu alja'ad ibn dirham ga kuma jam ibn safwan a gurin shi ya karba to shi wannan alja'ad ibn dirham sun ce kamar yadda uh, wasu littattafan tarihi suke faɗa ya samo aƙidarsa shi kuma daga wani da ake kira aban uh, ake kiran shi uh, aban ibn sam'an abuwan ake kira yana eh, ake kiran shi aban ibn sam'an shi kuma ya samo aƙidar shi daga wanda ake kira talut shi kuma talut din ya samo aƙidarsa daga labid ibn al-asam da yahudan nan na madina da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri saboda kaga ashe salsala ce yahudiya isnad ne yahudi da haka aqidar ta'til aqidar sifo roshewa Allah sifofinsa da korewa Allah sifarsa asalin ta kaga daga inda ta fito ba daga dan uwansa ba yahude ba ma ba ba karamin ba ba ba da ya niyar kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wanda ai a cikin yahudawa shine number 1 miyagun yahudawa daga Talut zuwa Abal ibn Sam'an shi kuma yayi wa shi al-Ja'd ibn Dirham sannan zaman al-Ja'd ibn Dirham a Harran harran da muke cewa alharrani harran a wancan lokacin akwai sa'iba irin waɗanda suka bar suke bautar waɗanda suke bautar taurari su ne sa'iba sabi'a afwan sabi'a to wannan harran kamar gari ne nasu suna da yawa a gurin to a gurin su su kansu ya samu wasu abubuwa da ya kara a cikin wannan akida din to da kaga ashe aqida ce ne da ba ta samu asali da kyakkyawan makwanci ba ne ma da yake su man takala zalika ila al-mu'tazila sannan wannan aqida ta rushe sifofin Allah daga wajen Jahab ibn Safwan sai kuma ta fada cikin mu'tazilawa ta shiga cikin mu'tazilawa atba'i Amr ibn Ubayd mabiya Amr ibn Ubayd Amr ibn Ubayd ɗaya daga cikin masu ibada ne ɗaya daga cikin masu ibada masu zuhudu na basra yana cikin almajiran alhassan albasri da shi da wani mutum da ake kira wasil ibnu abba waɗannan mutane guda biyu duk suna cikin almajiran alhassan albasri suna zuwa darasinsa suna sauraron karatunsa kusa alhassan albasri a wannan zamanin yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai waɗanda suke kamar jami'a ce kowane fanni kake so ka samu zaka samu a wajen su da haka dukkan wata bukata da kake da ita ta ilimi ta fanni zaka same ta a gurin al-Hasan al da haka zaka samu al-fuqaha zaka samu al-muhaddithun zaka samu al-mu'arrikhun zaka samu az-zuhad zaka samu al masu neman lugha duk abin da kake so zaka samu a wajen al-Hasan saboda haka jami'atun ce ta taharrak jami'a ce mai motsi mai tafiya da kafafuwanta duk wani department akwai a cikin ilimin al-Hasan haka ana taruwa a wajen sannan gashi mai wa'azi ne mai wa'azi ne kalmomin da suke fita daga bakin sa malamai sukan ce ka ana ta khuruju min mishkatin nubuwa saboda dadin ta wani abin sai ka dauka hadisi to shi yasa rauna na suka ji magana sa wani lokaci sai su ta hadisin manzo Allah ya jawo sai su ce hasan ya ruwaito daga manzo Allah ya ce kaza ko magana ta ce saboda dadin ta laysa al-imanu bit tahalli wala bit tamanni walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal kaga wannan magana hasan al-basri ce wasu daga cikin du'afa'u rauna nan suka ji ta sai suka cewa maganar manzo Allah ce saboda haka sai suka kara manzo Allah a cikin isnadin amma malamai masu bi bin kokobi da diddigi da kalaila cewa sai suka gano ga yadda abin ya faru al-hasan al-basri shine wannan maganar ba manzo sallallahu alaihi wasallam saboda dadin maganar sa wanda bai sani ba sai da cewa ai hadisi ne ma ja kamar yadda wasu jahilai da kaja larabci su ce sadakallahu alazim ba waɗannan mutane guda biyu wasil ibnu abba. da Amr ibn Ubay suna halartar majalisin kai lokaci ya suna halartar majalisin Al-Hasan al-Basri wata rana sai aka zo aka tambaye shi game da mutumin da yake fasiki ne wato ya aikata kabira me ya makomarsa mutum ne musulmi kuma sai ya aikata kabira ya sha giya ko ya sata ko ya zina yaya matsayinsa sai alhassan al-basri ya ce mu'minin fasik mu'minin da amma fasiki wato wannan fasikancin ba zai raba shi da asalin imaninsa ba ya mai da shi kafiri yana nan da imaninsa asalin imaninsa yana nan amma kuma fasiki to ashe wannan an ba ta yi wa wasil daɗi ba sai ta ke ce za a ce mu'minin ne fasik ai ba za ta yi ba ya za a ce masa to yake fi manzilatin bainal manzilatayn shi ba mu'mini ba shi ba kafiri ba yana nan tsakatsakiya ba za a ce masa mu'mini ba kuma shi yace ba zai ce da shi kafiri ba kamar yadda su kawari a gurin su kafiri za su ce masa kai tsaye ba wata kwana amma shi ce a shi ba zai ce kafiri ba ne yana nan akan katanga shi bai jira nan ba bai jira can ba lokacin alhassan albasir ya kokari ya bayyana da shi sai ya tsibire kawai yace shi ita wannan shi ne da ta dace ce to haka je layira fa yace zai shiga wuta in ya shiga zai fito in ya ce zai fito kaga ya yadda me akwai imani don ba wata ba imani ba zai fito ba zai fito sai ce zai fito ba kaga sai ya hade da kawai da lahira a nan duniya ya ki yadda ya shiga cikin su ya ce da mutumin nan kafiri a lahira da ya tambaye to a lahira in ya shiga wuta zai fito sai ya ga in yace zai fito kuma ya warware asalinsa ya warware akidar sai ce zai dawo ma wuta sai dawo ma wuta ka ka kafiri ne ka huta wai ya masa dan rangwame ne in yace kafiri ne kaga za a yi masa hukuncin kafirai ne anan. ba za a bashi aure ba ba za a aure in mace ce ba za a aure ta ba ba za a masa sallah ba in ya mutu ba za a binne shi a makabartar musulmi ba duk dai abin da babu tsakanin musulmi da kafin duk ba za a yi ba to shi tunda bai ce kafiri bane kaga babu wannan hukuncin hukuncin ya masa dan sauki sauki amma aka je lahira ya ce to sai in ya shiga wuta sai abin nan har abada kaga wannan saukin banza ne to tun daga wannan lokacin sai ya kokari ya ja Amr ibn Ubayd wannan da Ibn tabi'a yake magana akan sai ya ja shi ya rika masa barbarar wannan fikira din sai suka koma gefe guda sai suka koma gefe guda sai suka yi ta su majalisa suka yi wa majalisar majalisar malamin su tawaye a lokacin alhassan al-basri yakan ce i'tazalana wasi wasi ya ce mana to sai wannan suna na mu'tazila sai ya bi su suka kafa taka majalisar kamar masallaci nan ga sai ana karatu can kuma ne zai kama tashi idan an mutum ya zo yawa alhassan al-basri tambaya ya shi an sa sai su tare shi me ce maka in sun ji ya ci karo da abin sai su warware maka haka suka rika yi to waɗannan su ne asalin aƙidar mu'tazila wanda aƙidar mu'tazila man ana gina ta ne akan hankali hankali shine ja-gaba. a cikin komai sai hankali abinda hankali ya da shi to shine daidai in nafsi kuma ya saba wa hankali in alqur'ani ne to ayi tawilin sa a bankara shi da karfi har sai ya dawo ya dace da hankali amma shi hankalin ba za a bankaro shi ya dace da nassin ba to shi ne ibn taymiya ce sun manta kala zalika sannan wannan aqidar sai ta tadira ila mu'tazila zuwa ga mu'tazila wa asbai amr ibn ubayd mabiya amr ibn ubayd amr ibn ubayd din yana da shi an ci kuma yana zakin sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa zahara qawluhum أثناء كما تقول في أثناء في أثناء خلافة خلافة الخليفة المتلقب هو هكذا الملقب ko al bil ma'mun magana su ta fito fili ta shahara zamanin khalifancin ma'mun ɗaya daga cikin khalifofin daular banu abbas al-ma'mun yana ɗaya daga cikin khalifofin daular banu al-abbas to a lokacin wata mu'tazilawa sun yi ƙarfi kwarai kwarai da gaske sun dan su ne malaman fada akwai wanda ake kira Ahmad ibn Abi Shi ne jagoran tafiyar a cikin fada sai suka karantar da shi ma'amur wannan aƙida ta shi hattamta hana a immatal islam har ya rika jarrabar limaman musulmi saboda haka ya rika cewa a kawo su sai sun yarda da cewa alquran makhluk alquran laysa kalam Allah bal makhluk sai sun yarda alqurani ba magana Allah bace halitta ce ta Allah a lokacin an jarraba bayan Allah da yawa in su Ahmad ibn Hanbal kowa ya san kissarsa isatul mihna irin su Affan ibn Muslim as-Saffar Imam Ahmad din irin su Ali Madini da sauran su Ahmad ibn Nasr Yahya ibn Ma'in da dai sauran malamai da dama waɗanda suka shiga wannan fitina a lokacin shi wannan sarki yasa aka rika jarraba su da cewa kafin a kawo Imam Ahmad shi ya mutu bai halarci amma dan abin nan ɗansa al'abin nan al-mu'tasim billah shi ya ci gaba da wannan fitina din ya rasu mai abin wanda ya gaji kujerar shi ma ya ci gaba alwasu ku billah ahlus sunna ba su samu sararawa suka lumfasa sai a zamanin sarki Al-Musamman almutawakkil billah a lokacin ne sunna ta yi karfi kuma ta dawo ta ci gaba da jan ragamar tafiyar a lokacin imamu ahlus sunna wal jama'a ya bayyana a fili shine imamu ahmad ibn hanbal حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوا إلى الموافقة Suka rika kiran limaman كلا cewa sai sun سيسن da su akan haka, wanda kuma. malamai sun yi tarjiya mai tsanani musamman eh, imam ahmad ibn hanbal wanda a dalilin haka ne ma wannan aqida ta samu karaya to wannan ibn tabi'a ya koro maka tarihi ne dan ya nuna maka cewa wannan aqida ta korewa Allah sifofinsa a ce Allah bai daidaita akan al'arshi ba a ce Allah ba ya da hannu ba ya da ido duk dai sifofin da Allah ya tabbatarwa da kansa alqur'ani a kore masa su yana so ya baka tarihin ya abin ya samo asali su waye jimajiman tafiya din waye manya manyan tafiya din dan kowa yana alfahari ne da asalinsa saboda ka waɗanda suke da wannan aƙida su san suwaye asalinsu da za su yi alfahari da su su ne waɗannan da ibnu taymiya din yake faɗa ibnu taymiya bai gama magana akan wannan ba dan wannan sifa ta mahabba ta ɗauki wato masaha ne fa'in gaske a cikin littafin saboda haka nan gaba ma zai zo ya shiga sosai a cikin harkar sifa ta sifa ta mahabba din nan ya ƙara bayanin ta daki daki wanda abubuwa ne na ilimi mai zurfi mai amfani kwarai da gaske wanda da dama mutane ba karanta shi suke yi ba ba san shi ba da fatan Allah madaukakin sarki ya samu dace ya ba mu gumdakatar abinda muka yi faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim a nan wani yana tambaya yake cewa sasin da ya wuce mun ji kana bayanin gafarar da Allah ya wa sahabbai waɗanda suka yi hijira daga garuruwansu zuwa madina da kuma sahabban saƙen garin madina to ire-iren sahabbansa waɗanda ba su yi hijira ba ina za a yi musu wuri cikin gafarar da Allah ya ambata. ambata sai ya ce irin su mu'awiya abu sufyan ikrima ibn abi jahal da dai sauransu to kaga wannan tambayar idan mai ita yana da aƙidar shi'a ne kaga ya fara batsowa kusa dan abin da ya rage kaɗan ne ko ai da ana ta rigima ne ma akan har su 'yan hijira har su masu hijira har su al'ansar din su abubakar da umar da usman da su aisha ummul mu'mini don an haɗa su an bige ba a yadda da su ba an zage su an kafirta su allah an ce su to kare kenan waɗannan ayoyi yanzu an sallama cewa su allah ya musu gafara yanzu magana su ma'auya ce ta gida. to kaga abin abin yayi kyau kwarai su ɗin ba insha Allah za ka bayyanci waɗanda suka ji karatun duka sun san ayoyin da kuka ja wasu sun faɗi muhajiru wal ansar wasu kuma wasu ƙayyade ba waɗanda suka zauna tare da manzo Allah gaba ɗaya suka faɗa don haka idan akwai inda aka ce muhajirun wal ansar akwai kuma inda ba a kawo ƙaidin muhajirun wal ansar ba an gane ko kamar lakin rasul wallazina amanu ma'ahu jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ulaika lahumul khairatu وأولئك هم المفلحون أعد, لهم أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم kaga babu muhajirun a asar gaba ɗaya ko ko akwai aya cikin suratu muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari akwai eh, duka sun shiga zaka ba duka ayoyin da suka ce muhajirun ba sannan gyara da zan maka na na biyu a ah, muawiya katibul wahayi ne ma daga cikin kustabul wahayi a ina ya ta wahayi <laughs> ba a da ba cewa bai yi hijira ba wanda ai magana ce kawai ya yi hijira har shi kansa ikrima din ya je ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce hijirar kai ya je ya samu ba wai sai ya dade tare da manzon Allah ba sanda ya zama muhajir in dai ya bar garin sai koma can to shikenan kuma sannan bayan fatihi manzon Allah yana Allah hijira hijrata ba'da al fatih wanda an san abu su ya musulunta bayan fasi to wacce kuma hijira kake neman shi sai yayi kaga shi hijira ba ta zama wajibi a kansa ba bare ka neme shi da yin hijira don lokacin an soke kuma hijira walakin jihadun waliyya wa idza stumfirtum fanfiru to haka abu biya kuma ya ci gaba da zama tare da khalifofin manzo Allah yana jihadi saboda ka kaga ya shiga cikin sauran ayoyi da suka yi wa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yabo yabo mai kyau baka idan waɗannan ne suka rage matsalar ka to alhamdulillah bil munasaba akwai wannan siti da aka yi magana na tambayoyi saba'in wanda dan uwa da mansur ibrahim Sokoto ya yi shi da jimawa a kadin sannan ɗalibai da suke karatu a jami'ar islamiyya ta madina suka sake ɗauka suka sake tace shi wanda suka karanta shi a cikin cd da kuma katin da ake sayarwa audio yana da kyau duk ƙara suna ji wannan tambayoyi domin tambayoyi da ba su da ansa tambayoyi a askila ne muhrija tambayoyi da za su sa za su shi a cikin matsatsi da damuwa su kai shi bango don ba za su ansu ba ba za su ansu ba sai dai ya yi ta bambami ya yi ta faɗa amma ba za ya ansa su ba akwai wanda ya yi ƙoƙarin wani zai ansa su to amma in ka ji ka tattun shi har ƙarshe ba ansa ko ɗaya domin ka zo kana ta faɗa kana ta faɗa ai da sai ka ci tambaya ta farko da kace kaza kaza ga an santa tambaya ta biyu ta to kaga an san ka an san amma ka kama kai ta irkaniya kana zo zuwa gangaru kaga ba an san saboda ka yana da kyau ku ji wannan CD ku haddace shi duk wani dan ci a ku jefa masa tambaya biyu ku kawai a ciki ku ga ya zai yi shin ya halatta mace ta ci gadon mahaifinta alhali shi mahaifin ba musulmi ba ne ita kuma ɗayar tashi musulma ce to wanda ba musulmi ba kamar misali kiristoci ba ma ba ma ayin gado ai su wasiya suke yi ko will ce kawai yake rubutawa ko ba ba su ba ma abin nan gado gado dama ba maganar gado ko shi ya ci kotu wannan hadisi ne la yarithul muslimul kafir wal kafir muslim hadisi ne mutabaka ne amma in yayi wasiya fa ya rubuta ya ce na bawa kaza kaga wannan ba gado bane wannan wasiya ce saboda ka in ta karba ta babu wasiya ta sauki amma ba ta babin gado ba saboda ana samun matsala musamman yan uwanmu yan kudu da suke shiga musulunci sai ga wani matashi ya shiga musulunci ubansa kasar gumi mai kudi babban mai kuɗi wanda kuɗin da nashi ba zai amfani musulmi da yawa to ko dai ka cewa ɗan nan nashi kaka karɓi komai ka zauna ka zo mu musulmi muna ciyar da kai wanda mu mun kare yadda a junanmu ma ya miki bare wani ba ko ya zo ka ciyar da shi ana ga yadda ake samun masallaci ba da kira ake ciyar da shi <laughs> bare ko kuma ya zama da akwai ta inda zai karɓi wannan dukiyar ta amfane shi ko ta amfane da addininsa to kaga anan babu maganar gado kamar yadda nasi ya ce to amma bai kore karɓar kuɗin kafiri ba ta hanyar wasiya ai ai musulunci ya da kyautar kafiri kafiri na iya maka kyauta ka karba al-muqawqis yi wa annabi sallallahu kyauta ya karba da kafiri na iya maka kyauta ka karba ba laifi bane a musulunci ba laifi bane dan ka kyautar kyautarsa baka in ya ɗauka ta sigar kyauta ko ya rubuta ce in ya mutu a baka kyauta a baka wasiya ce wannan ba ba gado ba kamar yadda ka san ita wasiya ba lallai sai akwai gado tsakanin mutum in akwai gado ma tsakanin mutum da mutum ba a masa wasiya la wasiya ta riwari ne haka ne ko amma ba haka ba wani sai ki musulunta in ya san iya musulunta ba za ci gadon ba sai zauna a kafircin kaga wannan babba illa ce ya alatta ahlus sunna ya auri wanda ba ahlus sunna ba wato mai bin sauran ɗariku to anan zai yiwu ahalin sunna miji a wuri wacce ba ahalin sunna ba mace to galibi mata su inda mazajen su suka yi nan suke nufa wannan shine galibi akan samu masu taularewa cikin mata din mijinta yana shi'a ko yana ɗariƙa ita sai sunna akan samu wannan amma galibi inda maza suka yi nan matan su suke bin su kaga akwai hadari a ce yar ahalin sunna ta auri dan bid'a domin zai fizge ta zuwa ga bid'a kuma ta duk ya tanda da su sai waɗanda Allah ya nufa da shari'a kuma suka balle daga baya amma idan shi ne zai auro wacce ba ba gidan ba gidan abin nan ba to kaga zai kara wa ahlus sunna zo ne zai kara musu yawa ne saboda ka har idan a gidan shehu nan za a baka ka je ka auro ba ba shakka addini wani abu ne na farko da ake dubawa yayin da za a yi aure Allah yana cewa wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabat haka shi ma namiji haka ita ma mace in za ka yi aure namiji farko abin da ya kamata ta duba kenan wala abdun mu'minun khairun min mushrik walau a'jabakum wa ankihul ayama minkum was-salihin min imaikum min ibadikum wa imaikum saboda haka kaga ashe addini shine na farko kamar da manzo ce fasfar da zati dini ta riga kedan ita ce sifa ta farko da ake bukata sifa ta biyu mace ta zama mai tausan hali wacce za ta tausaya wa 'ya'yanta ta kula da su sannan kuma ta taimaka ta tausaya wa mijinta ba za ta ɗora masa bukatun da suka fi karfin sa ba kuma za ta rika masa albaban albabanzaranci da abin da yake da shi ba khairu nisa'il arabi rakibna al-ibil salihu nisa'i quraish ahnahunna lil waladi wa arahunna lil zawji fi zati al yadi haka manzo sallallahu alaihi wasallam yace mafi alkhairin mata da suka hau raƙuma cikin matan larabawa su ne salihan cikinsu sun zan masu tausasawa masu ga 'ya'ya masu kula kuma da tattalin kayan miji sauraka ana son wannan a cikin sifa ta macen da za a aura ana son mace ta zama tana da kyan da idan ka kalle ta za ka yi farin ciki kada ya zama na larura ce kawai ta saka aure ta dan ka buga ka buga ka buga baka samu ba alal larura ce ga ga wannan ba za ka yi mata adalci ba ana san allati idza idza nazarta ilaiha sarratka in ka kalle ta sai ta faranta maka rai wa idza amarta afa'atka wa idza ghibta hafizatka fi malika wa ahlika wa nafsiha idan ka kalli ta faranta maka rai idan ka umarce ta ta maka da'a idan baka nan kuma ta kiyaye kanta ta kiyaye dukiyarka Allah ce salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafiz Allah haka mata salihai suke masu da'a ga Allah masu kuma kiyaye gaibi gaibi anan shine kiyaye kiyaye mutuncinta da dukiyar mijinta lokacin da baya wannan duk sihofi ce sihofi ne na mace kwarai da ya kamata a ce mutum ya nema ya samu sai sun kafa albar'atu li arba'in limaliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha fadfar bi zati dini taribat yada idan da waɗannan sifofin hudu gaba ɗaya za su samu kaga min babu aula khairun ala khair nurun ala nur ka samu mace mai kuɗi mai asali mai kyau mai addini abin da ɗan wuya duk ta haɗa waɗannan hudu kamar da za ka samu da za ka samu kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu khadija to da shi kenan ka gama murewa to wannan waɗannan hudun ba laifi ba ne su haɗu ma haɗuwar su tafi dan wasu malaman suna karanta hadisin sai su da kamar ma illa ce ka auri mace saboda tana da kuɗi ko illa ce ka auri mace saboda tana da kyau wasu sai su rika sai su ɗauko hadisin akan haka sai kawai ka aure ta dan addinin ta hadisin ba haka ya nuna ba ya ba da labarin cewa waɗannan abubuwa su mutane ke dubawa idan za ka samu duka ɗin kenan, in ba za ka samu dukan ba to ka fifita addini shi ne abin da sun ya nuna ka fifita addini yayin da za ka yi auren to haka nan ita ma mace abin da kake so ka samu dangane da mace ita ma mace ya kamata ta duba wannan ta duba addini ta duba cewa kai ba mai faɗa ba ne mai yawan dukan mata da kutufo kullum a gidanka ba haka ke ba sannan kuma kana da ɗan abin hannunka da za ka iya rike ta kana da sana'a ba zauna kake baka nan ana baka kun ga hadisin Fatima bint Qais lokacin da ta zo ta ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa khatabaha Muawiya wa Abu Jahl tana neman shawara annabi cewa waɗannan mutanen biyu sun neme ta da aure Muawiya wa Abu Jahl me yake gani manzo Allah sallallahu alaihi sallam yace amma muawiya fa su'ulukun la malana muawiya ba ko bai tare wannan shine su'uluk su'uluk a larabci shine wanda ba ya da baya maganin kuma bai san inda zai samu shine su'uluk daidai in fashi zai ko ya bige wani solok ya ɗara fakir nesa ba kusa ba dan shi fakir ta yana da hanyar buga-bugarsa amma dai ba ta isarsa shi ne fakiri ko miskini amma shi su uluf bai ma san ina zai dama ke fa su uluf kun la mala lahu wa amma abul jam fala yadau al'asa an atiqihi a wata ruwaya fa darrabun lin nisa shi ko abu jam kullun saddarsa sama take kaga duka ne kullun duka ne. sai ya ce da ita in kihi usama gaba ɗaya sai ka mata wani ma wanda shi bai ma je ya shiga cikin malema ba ce ki aure Usama tana ga Usama dan kamar asalin sa bawa ne asalin sa bawa ne, Usama ibn Zaid ibn ibn Haritha to amma maza Allah yake ce ga abin da ya ba ta shawara sai ta bi da ce da na aure shi sai na ga alkhairi mai yawa a rayuwar mu to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai nuna mata ta auri mutumin da yana da abin hannunsa ma'ana wanda zai rike ta sannan kuma ta auri wanda ba zai kausasa mata mu'amala ba an gane ko ashe ita ma mace akwai abin da ya kamata na wani lokaci in muka tashi bayani sai mu ta faɗar abin da shi namiji zai duba amma ita mace ba za mu gaya mata abin da ya kamata ta duba ba to ita ma din wancan hadisi tun kawar shi ma yun kawar rajulu to shi wannan dalibin jami'a ne a takaice dai addu'a yake nema ya ce in ya karanta in yayi karatu yana fahimta amma aka je jarabawa sai ya rikice dai ya rude sai kuma ya fito sai an so shin su dawo saboda haka yana nufin a taimaka masa da addu'a kai ta addu'a kai ta addu'a Allah ya yi masa rudewa wannan kuma take cewa ita budurwa ce ta gama sakandare kuma ta samu mijin aure amma babanta ya ce shi ba zai yi mata aure ba sai dai ta wuce makarantar gaba gaba da sakandare sai ta gama wato sai ta yi gaba da sakandare advanced level da ƙarshe ma ya kori wanda yake neman ta da auren to ita kuma take tambaya anan wai cin ta yi masa biyayya ta ki masa biyayya take zuwa makarantar da yace ko kuwa domin tana tsoron gurbacewar tarbiyya tarbiyar ta idan ta wuce wannan makarantar ba tare da aure ba babu shakka a addinin mutum shine gaba da gaba da komai a shi uba bai kamata yau yasa wannan karfa karfa ba ya hana ta aure tare da tana son aure in ta je gaba da sakandare me za ta tsina na masa mai za ta tsina aiki za ta kai tana kawo masa kuɗin yana karɓa ko ko ne ya kula cewa sharaf mutuncin yarsa shine gaba da komai matukar dai yarsa ta samu abin da za ta iya rayuwa da shi ba za ta shiga guri a ce mata ba kauya ba kuma tana son aure kuma ta samu miji wanda ya dace da ta aura cikin sai kai wa yarka aure shi miji in ya gari sai barta ta tafi karatu sai barta ta je ta kare ta ci gaba in kuma yana ga abin da ta samu ya ishe ta shikenan da haka wasu iyaye suna shiga haƙƙin 'ya'yansu, wanda kuma ba su da wannan hurumin musamman idan ya zan shiga haƙƙin nasu zai jawo musu lalacewa da tafarkarwa musamman dai an san yadda jami'o'inmu suke da yadda makarantunmu mu na gaba da sakandare suka zama to in ya zan ita kanta kana ji wa kanta wannan tsoron kaga bai kamata a ce ka saki ka ba a cikin irin wannan yanayi gara ka ce za ka yi mata auren in so ka sharkanta a wajen cewa ta je ta yi karatu wannan ya fi sauki akan gaba ɗaya ka hana ta auren saboda kawai ta tafi ta karanta English ko ta karanta mass communication wannan babu shakka tutarwa ne kuma Allah ya tambayi uban da yayi haka kuma idan yarinya ta san cewa za ta za ta shiga hadari tana da yakinin haka to ba za ta yi wa ubanta biyayya akan fadawa cikin hadari ba akwai ba mai ita ma za ta yi karatu na to ya za a yi karatu da tirsatawa ka kaddara ka tirsasa ta ta tafi sai dai ta faduwa kana tara ka a banza ka biya ta faɗi ka biya ta faɗi karshe a kore ta ya zaka yi zaka yanka ta wannan kuma yana tambaya ne akan hadisin da yace wani mutum ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa ya ba ma wani ɗansa kyauta annabi ya shaida annabi ya tambaye shi ka ba wa duk ƴaƴanka ne ya ce a annabi ce ni ba na shaida akan zalunci ya ingancin hadisi ne ingantacce hadisi ne ingantacce in za ka yi kyauta to ka daidaita ƴaƴanka wajen kowa ka yi masa kyauta kada ka zako suka yi musu kyauta wasu ka hana su ba laifi dan ka ba ma wani sama da yadda ka ba ma wani gwargwadon buƙatar wannan da ka yi masa ƙari din wanda yaro ne secondary abin da primary yake zuwa ga ta gashi ga gida ga gida sai ka saya masa keke wancan kuma secondary yake zuwa yana da tazara sai ka saya masa babur kaga an samu tazara wajen kyauta amma kowanne ka masa abin da ya dace wannan mace ce ka yi masa kayan ɗaki wannan kuma ɗanka ne ka bashi jari ba lalle kuɗin da ka bada akai kayan ɗaki su zama daidai da kuɗin da za ka bada a jari ba wannan duk kowanne ka yi masa bakin gwargwado amma idan kana taima wasu kamar yadda wasu da dama sai dai su ta kyautata wa maza amma ba su kyautata wa 'ya'yansu mata ba wannan shi ma zalunci ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa baya shaida akan zalunci irin wannan zaluncin ake nufi wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi